ko na cewa shin salatul istikhara sallah da ake yi domin istikhara a karanta addu'ar da annabi faɗa din nan shin tana cikin nafilin zawatul asbab kwarai da gaske tana ciki da haka waɗansu malamai suka ce ko da lokacin da aka karhanta nafila ne zaka iya yin ta wannan kuma yake cewa menene hadisi layyin sannan yaya hadisi zai zama da'ifi sannan wani hadisin ya zo ba da shaida a kansa waɗannan matsaloli ne da sai dai ka je gaban malami ka ɗauki littafin karanta matsalahu duk yadda aka yi maka bayani irin wannan in baka da muqaddimat da mabadi na ilimin matsalar hadis ba za ka fahimta ba shawarar da nake bayarwa ka samu littafi na mustalahul hadis wanda suna da yawa musamman a matakin farko na ilimin mustalahu yana da kyau ka samu manzumatul baikuniya ka haddace ta da tare da ɗan sharhinta musamman na imamun zarqani ko na yusuf nabahani an na bahaniya fi sharhin manzumatul baikuniya bayan wannan kuma ka samu nukhbatul fikar na ibn hajar tare da sharhin sa nuzhatun nazar bayan ka samu wannan yana da kyau kwarai da gaske littafin at-taqyid wal izah na imam al-iraqi wanda ya alama qaddamatu bin salafi ilmul mustalah to idan ka samu wannan to kuma na gaba ka sami ta daribin rawi ne imamu suti shikenan azra kalli ko anan ka tsaya da ka samu mukaddimar da ilmin mustalahul hadis in ba haka ba duk abin da zan faɗa ma anan yare ne na malamin mustalahu sai an faɗe shi sannan kuma zo in fassara shi to sai zama aiki biyu zan yi lokaci guda wanda yarwar lokaci ba za ta ba dama ga wannan ba ku gane a cikin tamboyi akwai waɗanda yake da an yi lalle ne mutum ya ansa kamar tambayar me hukuncin kaza kaga wannan hukunci da ke tambaya na ibada shin kaza shirka ne ko tauhidi ne kaza sunna ne ko bid'a ne kaza halal ne ko haram ne wannan mutum abin da ya sani sai ya faɗa daidai abin nan ya kawo dalilin da ke nuna halalci ko haramci kun gane da kyau amma ilmul ala ba a iya warware shi a matsayin fatawa ka duba dukkan fatawoyi ilmul ala ba za a ce za a walwale shi ta fuskar fatawa ba ka ce da Allah na ji malaman fiqh suna cewa sharadi menene sharadi ko da suna cewa almani menene almani me ba bambanci tsakanin sharafi zamani menene kaza wannan ulumul ala ne baya iya aiwa mutum sharhi a cikin taro irin wannan sai ya dauki littafi ya je gaban malami ya karanta kafin ya iya amma halacci da haramci ko shi ka faɗa mutane za su iya fahimta kai tsaye Allah fahimtar da ku hadisi da'ifi iri biyu ne akwai da'ifi mai tsanani akwai da'ifi da'afun gairu shadid wanda suke kira ad-da'if al-munjabir da kuma da'if gairu munjabir to duk da'ifi wanda tsananinsa bai yi yawa ba zai iya samun hadisin da zai ba da shaida kansa ya karfafa shi har ya zanto hasanul lighairihi wannan ke cewa me hukuncin sallan azhar a jam'i idan mutane suka rasa juma'a shine abin da yake daidai abinda asar na sahabbai ya nuna daga cikin akwai Abdullahi dan Mas'ud da yake cewa wanda bai samu juma'a ba sai ya sallan azhar raka'a hudu wannan asar din Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya tattara su cikin littafin Al-Ajubatun Nafi'a wannan karamin littafi ne haka duk hukunce hukuncin sallar juma'a ne a ciki da tamboyi da waɗansu mutane suka yi masa me ingancin hadisin ajinu me hukuncin wanda ya inkarin ajinu shin gaskiya ne malam albani ya ce hadisin azanu ya yi magana kan hadisin ajanu wai ya ce za'ifi ne malam nasiruddin albani kenan ah, ina mamaki kwarai da gaske wai ajiru din nan sai shi za a kare ne ajirin da ya tabbata cikin hadisi wanda ya inkarinsa kuma bai san ingantuwan nasa bane sai a fahimtar da shi yadda zai gane amma shin albani ya a hadisin ajinu shi albani ya inganta shi ne a cikin littattafan sa kamar su tamamul minna da sauran waɗansu littattafan da haka ajinu tabbataccen abu ne wanda yayi yana da falalan yayi koyi da annabi wanda bai ba sallarsa ta yi amma dai ya rasa falala ta koyi da annabi lokacin da zaka tashi da ka dogara akan yatsun ka zaka dogara akan hannunka amma mazmuma ta yi asabi kana jimke da yan yatsunka za ka dogara ka tashi hukuncin yin sallan nafila hukuncin sallan na mutum cikin sallan sai aka tayar da sallar farilla zai yanke ne ko ko zai ci gaba zai yanke sha'an annabi ya ce za ku kai mutum salatu fala salata illa al-maktuba inda malamai suka yi sabani cewa idan kana dab da karewa ta yadda kana tsammanin har ka iya gamawa ka zo ka samu limami a raka da farko ba tare da ta kubuce maka ba to sai wadansu malamai suna gani in har za ka iya gamawa ka same shi to sai ka gama sannan ka je ka same shi tunda Allah ya ce ya yi halazina wani wa tsayi wallahi wa tsayi wa rasula wala tubtilu a'malakum la tubtilu a'malakum dai idan ka fita daga cikin sallan kaman ka rusa take nan bayan ko ka iya karasawa waɗansu kuma suka ce ah, tun da dai annabi ce za ku kimanta salatu fala salata illa al-maktuba to babu wata wata shine ma shi Sheikh Shawkani Muhammad bin Ali Shawkani yake cewa ai in ma mai ikama ya ce kar kamata salatu kar kamata salatu ko ka ko ka ba salaka ta rushe da kanta to da annabi ce za ku kimanta salatu fala salata saboda haka in mai kama ce ka rika musu salatu kar ma ka zaka ce sai kai sallama sallar ka ta riga ta rushe in ma ka ci gaba da yin rusai ya sallah ka ki a gaskiya maganar da tafi inganci ni na fi nasuwa da ita magana take cewa ka yanke ka zo ka fara farzu ala salata da maktuba da yana da karfi kwarai da gaske ka yanke wannan nafilan ka zo ka bi farilla shi ne daidai ko rakatan alfajr ne ba dai nafila bace ba annabi yace fala salata illa maktuba kaga kowace nafila za ka kawo da za ta shiga cikin wannan ba za ka yi ba an kalla game da hana mata zuwa masallaci an ce sai na Umar ya hana iyalin shi da wani tawili shin haka gaskiya ne ba gaskiya bane ba kai karfin su ba hadisin da annabi ke cewa sallu qablal maghribi sallu qablal maghribi har sau na ko sai ce liman sha'a ma'ana ku nafila kafin maghriba abin da yake nufi kafin maghriba bayan faduwar rana kafin ayi sallar maghriba ya ya faɗa haka har sau uku a na uku sai ce amma ga wanda ya so shin za mu sanya wannan nafila raka a biyu din daidai da wacce ratiba din ba ta kai karfin wacce ratiba din ba bisa ga zance fi inganci ba ta kai karfin su ba tana da falalata ita ma amma ba ta kai karfin su ba ba komai sosai na'am idan mutum yake ga masallaci eh ya saba wa nan. annabi ya ce idan mutum ya shiga masallaci kafin ya zauna laya sallar a biyu yace da mutum ya shiga sai ki sai ya zauna ya saba ma annabi dan zance mafi inganci wannan nafilan wajibi ce dan umarni ne umarni ko na daukar shi a matsayin wajibi fara sallar farilla shi bai raka ta zal alfajir ba sai ya bi sallar farilla din aka yi tashi bayan an gama sai ya tashi yana yin raka'a guda biyun su na raka'a ta zal alfajiri kai kuma ka shigo masallaci baka samu jami'i ba har kake nafi to fa da kake nafi kuma ya samu sallar shi kuma sallah ta wuce maka gaba daya tashi kai masa sadaka eh, idan ka sa mata suna sadaka ya sunan take nan ta zama farilla ko nafila ta zo me dan naji shi ya zo bai samu sallah ba shi kadai zai yi ko ba haka ba kai kuma ka raka ta nasu da ka kai sallan asubahi cikin jami'i sai ya zo shi bai samu ba zai yi kadai to kai kuma sai kake so kai masa sadaka ko ba haka ba sai na ce wannan sadakar da za ka yi masa wajibi ce ko na ce to annabi ya ce fala salata sai ka ce sai ka yi bismillah so ya faɗa faɗi annabi luqman an ce masa me dan saurara da Allah cewa launin baki na kasa ce wannan kuskure ne an gane ko domin ubangiji ta'ala bai nuna falalar dan adam dangane da launin su ba taqwa da ita ake dauka mutum inna akramakum indallahi atqakum ina fata an fahimta ba wai launin fari ne ke sa mutum ya zanto zai samu ɗaukaka ba ta yadda ya zama baki ya zama kaskantacce dan da nassin wannan ayatul qur'ani Allah ce inna inna akramakum indallahi atqakum kuma annabi da kansa ce la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajamin ala arabi illa bi ba wanda yake samun dauka kan wannan uwansa ta hanyar launi sai dai ta hanyar takawa kadai da haka kasancewar mutum bakin fata wannan ba na kasu bane tattare da shi aya ce daga cikin ayoyin Allah to cikin ayoyin Allah akwai da tawayya akwai na kasasshe ko ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين yana daga cikin ayoyin ubangiji da ke nuna kudurarsa halittar sama da ƙasa da sabanin ku da kuma saɓanin launukan jikinku bilal bakar fata ne yana cikin masu kiran sallah a masallaci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzan Allah da yake cewa da kansa cikin hadisai mafiya tsawon wuya ranar tashin kiyama su ne almu'azzinun wanda bilal na cikin su abubakar da baya ciki bai shiga ba umar da baya ciki bai shiga ba duk da farin su duk da ƙurashiyancin su ina fata an fahimta baya da haka jiya muka karanta hadisin bilal annabi ya ji motsinsa a cikin aljanna ya ji motsin takalminsa gashi baki ne saboda mai yace idan ban taɓa yin wani tsarki face sai na bauta samu Allah da shi ga ta kawo ta kawo masa wata Abu Lahab ga shi farin fata ba Quraishi dan dangi tare da haka Allah ce tabbat ya da abi lahabin wata tab Quraishi yancin farin fata saboda ya jawo masa komai wa a wajen Allah da haka kuskure ne mu ɗauka cewa kasancewar wani baki ya zama tawaya ke kuma ba dukkan annabawa ne suke farare ba eh dai idan mun ce launin fari kowa ya san me launin fari akwai launi fari akwai launi ja akwai kuma launi mai wankan wada wanda ba baki bane ba fari bane ba wankan wada yanzu fari ne ko baki ne ba fari bane ba ko ba ko mai bane ba shi ne launin annabi Musa da lissin hadisi cikin Bukhari da nassin hadisi cikin Bukhari wannan shine launin annabi Musa alaihi salam to ya zama tawaya ga annabi Musa sauran annabawan da suke farare da dama da yawa ba ko wanda annabi Musa fi su falala ba to tunda Allah ya magana da shi tilkar rusul faddalla ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa ba'dahum darajat وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس Allah ya magana da shi wa kallama Allah Musa an fahimta ku saboda haka kar mu dora falala dangane da launin mutum ko rashin kasancewar sufuri ko baki wannan ba nan ne falala ke tabbata ba an gane mu alhamdulillah jam'i na me na wasu suna amfani da hadisin zai bata yi da lokacin kusan karshen hadisin to idan zamanin ya zo idan ba mutane da jama'ar wanne ya ce ka koma cikin wancan da ci gaba da bautan kusan da wannan suke amfani sai ka ga suna sallah a gida kadai ah, to amma kaga su ba daji suka je ba kaga sun saba hadisin huzaifa kaga wannan shine jahilci da son zuciya huzaifa ya zo cewa mutane annabi ke cewa ya luzanci jama'a ita idan mutane ba su da shugaba babu imamu kuma babu jama'a sai ke cewa ka je bayan gari ko da cikin kogon dutse ne kai kadai ya fi da ka zauna cikin fitina ma'ana sai suka kafa hujja da wannan wai ba za su je jam'i ba tunda annabi ya cewa huzaifa in zamanin ya zo je daji zauna to su suna gari yanzu na hadisin na huzaifa ya gaskata a kansu ina hadisi ya gaskata a kansu hadisi bai gaskata a kansu ya zama hawa dan Allah abin da nake roƙon mu dan Allah abin da nake roƙon mu shine mu rinka jin tsoron Allah cikin abin da mu zamu yi na karatu ko abin da zamu saurara na karatu ya zanto manufar mu ita ce ubangiji wato baya bani sha'awa kwarai da gaske yadda zaka ji tambayoyin mu galibi maimai ne yanzu in gobe wanda zai zo ya hau mimbarin nan ba ni ba musamman in ba ne daga wani gari duk tambayoyin da aka taɓa mun shekara bakwai na bada ansa kuma sai an yi masa in wata rana wani ya zo daga wani garin ba wancan ba shi ma wancan din da aka ji kuma duk ba a yadda ba kuma sai an ji shi kuma wannan mai zai ke a kai haka nan kuma duk za a yi ta haka za a yi ta rubuta to na akwai ci gaba kenan babu tsoron Allah a tsakani da Allah babu saboda haka ya kamata ɗaliban ilimi na gaske su ne waɗanda suke neman gaskiya su ni ban ce da abin da na faɗa maka dole sai ka yarda shi ko babu yadda za a yi ka ɗauka ga malamai guda biyar kuma dole sai sun faɗa maka daidai yadda kai kake so ba za ka taɓa samun wannan ba lokacin sabai ba samu wannan ba lokacin tabai ba samu wannan ba lokacin tabi tabi ba samu wannan ba kuma babu yadda za a yi kai ka da karatu kuma kana son shi mai karatu ya ajiye karatunsa kuma ya fi son zuciyarka in ba haka ba ka janye goyon bayan da kake bayarwa ai ba yaki za mu ba in ma za yaki ni ba ni ne amir ba a maiduguri na san tabbatar za a samu umara da dama da za su rike tuta amma sai wani daga ganin wato kamar ma idan ya saurari karatun kama ya maka gata da haka zai fasa <laughs> zai janye ko dai ka bada fatawa yadda yake so ko ya janye ya fasa in ba haka ba ya fasa daga yau ya dina zuwa karatun <laughs> to shi da yi wai yake cewa innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yansahani huma lam yukrama faqna bidaika in jafauta tabibahu waqna bijahlika in jafauta mu'allima ce da malami da likita dukkan su ba su yi maka nasiha su faɗa ba abinda zai more ka sai in ya kasance ka ba su kima da darajantawa su fahimta ko da a kallon ka akwai kimantawa to sai su faɗa ma abin da zai amfane ka kai tsaye su samu ƙwarin gwiwa da za su faɗa maka shi haka likita ya haka malami yake yace faqana da'ika in jafata tabibuhu in dai har kai wa likita jafa'i da rashin mutunci to sai ka wadatu da cutar ka gaje dan ka ba za ka samu magani ba babu yanda za a baka prescription mai kyau idan ka zazzage shi ko ka masa rashin arziki yace to haka kuma fakana bi jalika in jafauta muallima sai ka wadatu da jahilcin kai idan kai jafa'i ga malami sai ka wadatu da wannan inda zaka gane mutum yana kaunar gaskiya shine in ma bai gamsu da duk abin da ka faɗa ba sai ya zo ya nemi izini wurin ka da Allah yana san zo lokaci kaza zan mu tattauna ka wayar mun kai akan abu kaza to idan ya zo ya kamata ya faɗi dalilin rashin su dan yana da wani dalili na shari'a kaza da kaza amma sai mutum yazo zai jayayya da kai ayar da zama dalili baya iya karanto ta hadisin da ya zama dalili baya iya karanto shi ko bayanin waye ruwaito shi duk da haka kuma kai kuma za zaka baiwa kanka hakuri ka taimaka idan ya kawo ayar ya cire mata hannun dama da kafar hagu ka hada ta ka bashi kuma duk da haka kuma ka fassara masa kuma duk da haka kuma yayi mukabala da kai akan ayar wannan wani karfin hali ne wannan wani irin yunkuri ne wannan karfin hali ne wannan ko wani shi ba zai iya faɗa ba shi dai wani ya faɗa a kasar shi dai yana nan a kasar yana nan a kasar to za a yi magana addini da kai in dai har ka kai matsayin ayi mukabala ai bai kamata ka faɗi kasar ba duk wanda ya sa ayi mukabala to dama yana da ayoyi a cikin kwakwalwarsa yana da hadisai kuma in ta kai ta kawo zai iya zuwa da littafi a ja in ya ja hadisin aka ce yi lirabin sa a larabci zai iya yi to in ba haka ba sai ka kawo hadisin da hujjar ka ne in ka gaba da mai son zuciya da ya fi ka ilimi ya ce yi lirabi ka kasa gaban jama'a ya za a yi dan Allah duk abin da za a faɗa wa duniya za a yi ta yadda yi lirabi ka kasa kai kirkirki kuma yi lirabin aka yi kabbara ko ƙarya yake shine ya daidai shi yasa dole sai ka yi karatu maganan ka yi rigima bayan baka nuna ba ma bata taso ba ita rigima dama in kana son ka yi ta rigimar ilimi ai dama ba yan damba bane ba yan kokowa bane ba yan rasulun bane ba hujjoji ne zaka rike ka faɗa a je a yi ta zage zage kuma dole a dawo musu a je a leka ka je ka faɗa a ce a leka wuri kaza a leka wuri kaza ka yi shekara hudu biyar shida kana yi ba wanda ya taba zuwa ya je ce na leko ƙarya kake da ya je ya leka sai ga haka ne sai shi da haka kuma gobe sai ya zage ka da wannan ai ka san bai ji kuma sai ka kyale shi gaba da yin shi abin da yake kenan kaga sai ka kyale shi dan haka dan Allah matasa mu tashi haikan da ayyukan addini da fahimtar addini daidai wato mu daina rudu da yawa da ko maimaita tambayoyin da ba su da kai ba su da gindi an riga an shayin su a baya menene ajanu menene istiraha ah, amma a itikafi a masallaci za a yi ko da ba za a yi ba sai masallaci mai limami eh, da masallaci guda uku ba sai masallaci abubuwa dai za ka yi ta jin su gaba daya sai wannan gaba daya sai ya haramta mana albarkar ilimi yi muka samun su sai mu rike wannan rigimomin matsaloli ne guda kaza da masu ake ta rigima a kai sanannu ne wanda kowa su yake ta rigima a kai ko ba a bari mutane sun ci gaba ba a daidai lokacin da kuma ake bukatar ci gaba a gobe dan Allah ya kai mu ba za mu yi karatun udatul ahkam ba ko a za mu yi lacca ne a nan da magariba kan abubuwan da suka shafi shari'a in shari'a ne ya kamata a tattabo ta taurare da dama na jiya an dan yi somun tabi da jiya da dare gobe kuma insha Allah sai a dora a yana da da kuma da la'asar akwai assalamu alaikum mu al'ummar musulmi wanda bai kamata mu yi haka ba mu ne muke da nasoshi da suka kwadaitar da mu dangane da kula da su dan me ba kula da su idan kirista suka ɗauke su sai su ba su wani horo na musamman tun daga karatu da za su yi na zamani har aikin da za su kai musu har kasashen waje su tura su yi karatu kuma suna da cikakken tarihin a ina suka tsinto shi yin tsinta shi suka yi su nuna sun yi masa wannan gatan jesus ya yi umarni a ji tausayin maraya gashi inda aka haife ka ga environment ɗinka ga dangin ka amma su suka jefar da kai irin waɗannan su suka fi kowa gaba da mu musulmai saboda orientation din da ake ba su a church ko a makarantun da suka yi dama na gaba da musulunci ne to kuma wannan a sakacin mu ne inda muna da tsari mu ne muke da tsari na attakaful al-ijtimai wato taimakon keniya ta zaman tare wanda musulunci ya koya mana amma ba ma aiki da ita a yana ake da asusu ya kamata kowace karamar hukuma akwai asusu na kula da marayu akwai malamai a ciki da limami a ciki akwai masu wazi a ciki akwai yan boko a ciki akwai masana a ciki da shugabanni a ciki wanda wannan asusun ana ba shi ne sawa'un daga kudin zakka ne sawa'un daga sarka ta yau da gobe sawa'un daga wani taimako daga local government sawa'un daga waɗansu attajirai ya kasance ana da account ana da tsari an san marayu a gidan wani ana kula da su marayu gidan wani ana kula da su ba ta aka yi dukkan marayun da ke karkashin karamar hukumar nan sai mun kula da shi ba amma cikin mutum ɗari daga cikin marayu dan Allah idan muka kula da goma ko sha biyar suka tashi suka samu ilimi tun daga mataki na firamare har zuwa suka kammala jami'a ko sun gama sakandare muka koya musu sana'o'i ko wato aiki na kafinta ko aiki na walda ko aiki na famfo ko na gyaran wutar lantarki ko gyaran mota ko rediyo ko agogo ko takalmi ba mun mai da su mutane ba sai su rinka jin dangantuwa zuwa ga wannan society din da ke suke cikin sa cewa su ɗin wannan wurin ne ko ba su yadda ba wani abin shafi wannan wurin dan wannan wurin ya musu gata jama'a sun kula da su amma daga lokacin da muka kyale su suna wasa tare da yaranmu lokacin da na dawo daga gida da yar bakar kan leda ta na dawo daga ofis ko kasuwa na shiga gida ina tahowa da kan leda na sun daina wasan kasa sun taso suna oyoyo baba sannu na shiga da bakar leda shi kuma wancan baya da uban da zai yi masa wannan ya zure ido wata irin karayar zuci take samunsa sa tare suke da yaron nan suna wasa an shige da shi gida da wata bakan leda a ciki bai san meye a cikin bakan leda ba zinari ce ya kuwa ce karago ne bai sani ba dole zai samu wani kurji a zuci da damuwa a zuci don shi babu uban da ya masa wannan an zo karamar sallah ya ga kayawa 'ya'yanka dinkin sallah nayi wa nawa shi kuma baya da uban da zai masa bayan mahaifin nasu da tare muke sallah a sahu ɗaya da shi a masallaci ta yaya za a yi wasa tare ci bambam mun yi sallah tare kuma shi yanzu mu kyale shi ta gayyara na biya wa na kuɗin makaranta sun je sun yi karatu na sa su islamiyya sun je sun yi shi ko baya da mahaifin da zai ɗauki nan sai je ya karatu ko ya masa menene sai ya tashi da wannan kullun a zuci yana jin haushinka yana jin haushina yana jin haushinsa bai ki ba a yi gobara garin kowa ya kone don su zama daidai shi da sauran mutane amma in ka taimaka masa wai larabawa suka ce al-ihsan al-ihsan menene suke ce masa baridul insan ba barid ba wata kalma ce da makamancin wannan a yawa al-ihsan asirul insan wato shi ihsani kyautatawa wato yana ribato dan adam ne ya mayar da dan adam cikin asar wato sai ya kasance kamar ka ribace shi ya zama mallakar ka irin yadda fursunan yake ya zama mallakar ka duk wanda kai wa ihsani ka riga ka zama sarkin sa to dole sai mun sake tsari sawa'un da sunan masallaci da zamu da sunan kungiyoyin mu na addini zamu dole da ya kasance muna da wani tsari na kula da marayu wani asusu na tallafa wa maraya wala ta ma wal masakin al masakin jimi da miskin lafazin miskin ana amfani da shi ga mace ko namiji in namiji ne rajulun miskin in ma mace ce imra'atun miskin domin ala wazn fi'lin ne mimma yastawi fihi al muzakkar wal